أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنس للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوة ذو الحجة hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 wanda shi ne wata na sha biyu a cikin watannin musulunci yayin da ya daidai da ashirin da uku ga watan tara shekara dubu biyu da goma sha shida a wannan shi ne darasi na biyu a cikin wannan littafi na muƙaddimatun risala kamar yadda 'yan uwa suka sani a yau ɗin nan ba ni ba ne nake da ainihin wato karatu malam idris shugaban ƙungiya shi yake da karatu a yau amma aka ce in dawo in ɗora daga inda Da ainihin wato a na sami malam muhammadu sani yana bayani akan abin da ya shafi matsala ta tauhidi Kusan na daga cikin dalilan da ya sa na ce a nan gurin za mu saka muƙaddimatar risala ta Al-Imam abu zaid alƙirawa ne mu karanta babin aƙida kaɗai matsalar aƙida wallahi tallahi yanzu ana samun matsala gida ne za ka ga mutum ahalus sunna wani ma irin tsofaffin 'yan izalar nan duk fafutukar izala da su aka yi amma wallahi yanzu sakaci da aƙidan nan ya janyo sai kaga gidan shi ya dare wasu 'yan a wasu 'yan ɗariƙa wasu 'yan ƙalakatu yana faruwa ko bai faruwa wataƙila ma wani kaga ɗan kwamiti ne a masallaci kullum su ne 'yan gaba-gaba amma sun yi sakaci da aƙidar 'ya'yansu an ɗibo muguwar aƙida an yi mai an zuba ma 'ya'yan gidan yadari ta wannan ya tilasta mu dole ne muka ga cewa karatun aƙidan nan yana da muhimmancin da sai an karkaɗe ma littattafan aƙida ƙura kuma a ɗauko na ƙudama na da kamar irin sa al'imam abu zai da alƙirawa ne wanda ya fi shekara dubu bai duniya ne, shi yasa a masallacin malam khamis al-misri muka sanya ainihin wato darasin al'aqidatu a tahawiyya kuma da izinin Allah subhanahu ta'ala haka za mu ci gaba da ainihin wato kuma gaskiyar magana ahalus suna su ji tsoron Allah su tashi su ɗauki mataki in kana ahalus suna da gaske ka taso ya'yanka suka taso to wani ya bi aƙidar da saɓanin aƙidar da kake kai duniya ma ta shaida cewa ba sakaci ba bane yi iya ƙoƙarinka. wannan jarrabawa ce daga gurin Allah amma namu yanzu abin da yake faruwa mafi yawanci sakaci ne wallahi ba wai mutum ya yi iya kokarin shi ba ne abin ya fuwa ya fi karfin shi sakaci ne kuma mai ranar kai kana gaba gaba a harkar sunna amma gidanka ya ruguji wasu yan dariƙa wasu yan a wasu yan alaka to me amfanin gidan naka ko ko dama ka shigo sunna ne don sunna kaɗai ta takaito a kanka, in kai ka gane kada Allah ya sama kowa ya gane bayan kuwa in ka gane addini na daga cikin wajibin da ke kanka da matarka da 'ya'yanka Allah zai maka tambaya a kansu shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku kuma wa ahlikum mai nara ya ku masu imani ku kare kanku da iyalanku daga ainihin wato shiga wuta Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin wannan shi ne. a sacin da ya wuce mun fara bayani malam al'imam abu zaid wani ya ce babu matan ɗiƙu bihil alisinatu babin da zai magana abinda harshe yake faɗa wata a taƙiduhu al'af'idatu kuma zuciya take ƙudurcewa muka ce irin malamai irin su al'imamu abu zaid wani malamai ne da suka san fiƙihul akbar sannan suka san fiƙihul asgar shi yasa da ya tashi wannan littafin nashi sai ya ɗauki fikihul akbar alfikihul akbar sai ya fara da shi shine babun aƙida kafin ya zo maka alfikihul asgar to gabaci ɗaya ɗan adam shi mahallinsa inda Allah subhanahu ta'ala yake kallo shine al afidatu ita ce alƙalmu. Shi shi yasa malam Abu Zaid al ya yace babu matan tantiqu alsinatu wa ta'taqiduhu al al'afidatu. wanda zuciya take ainihin wato kudircewa malaman tafsiri suka ce duk lokacin da kaga Allah subhanahu wata'ala ya ambaci alqalbu a Qur'ani to yana zuwa da ma'ana guda uku akan ce alqalbu ana nufin annafsu ita kanta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce afalam yasiru fil ardi me yasa mutane ba za su yawo a bayan ƙasa ba ba yawo na bude ido da shakatawa ba a'a yawo na Izina da ibra da kuma ɗaukar wa'azi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha ya zamanto suna da zuciyar da idan sun ga abu za su dinga kiyayewa da shi aw adanu ko kunne wanda in sun ji abu yasma'una biha za su dinga saurara saurara na karɓa ba na ji a tashi ba kawai Allah sai yake fa inna halata amal absar saboda idan dan adam baya makancewa makanta ta haƙiƙa walakin ta'amal qulubul latifi sudur zuciyar ɗan adam ita ce take zama makaho kuma dan adam ya zama makaho na gaske shi yasa akwai mutumin da Allah subhanahu Ta'ala idan ya tashi alkiyama zai tashi makaho zai ce rabbi lima hashartani amma. Allah dan me zaka tayar da ni makaho wa basira ai a duniya ina gani Allah zai ce kadhalika atatka ayatuna fanasita haka muka turo maka da sako da ayoyi da manzo da kawatsar da su da haka wa kadhalika al-yawma tunsa haka a yau zamu ainihin wato yi watsi da kai shi yasa wanda Allah ya jarrabe shi ya dauke masa gani na ido ya daina gani to wannan ba makaho bane na hakika makaho na hakika shine wanda zuciyarsa ta lalace shine makaho na hakika shi yasa ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu makafi irin su abdullahi bin ummi makruf yana ɗaya daga cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kiran sallah a masallacin shi akan shi ne Allah ya saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama ya juya baya saboda makahu ya zo masa wa mayu dalika ya yazzakka a satin da ya wuce mun faɗa mun ce akwai makawari akwai makaɗif akwai makabi makaɗib wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da ciwon makanta ya zo ya mai da kanshi bai da wata sana'a a duniya sai ta bara ya ji an koya mai ishirina bai tibi khalilan ya uda bil muhassabi wanzila wala tabdiya an haifihi mutahawwala wa akrim bihi maganan ta'awahu manzila a haqqu ibadillahi bil madhi ula rasulullahu haka kenan kawai sai ya zo kullum da safi man ka bara man ka bara ma ka bara bai san komai na addini ba haka rayuwar za ta ƙari har ya mutu ya koma zuwa ga Allah to kuma a nan ƙasar ne aka fi yin wannan a ƙasashen da suka ci gaba sun gano cewa mafi yawancin mutanen da suke gani idan Allah ya jarrabe su ya ɗauke ganin to yakan ba su basira ba irin ta masu gani ba da haka sai ka ga ana ainihin wato amfani da su ta gurare da dama wanda za su yi amfanar da al'umma mun buga misali da sheik bin bas ya taso da shekarun ba su wuce ashirin ba allah ya jarrabe shi ya ɗauke ganin sai kuma ya ba shi basira irin ta wanda ba masu gani ba wanda yana daga cikin malaman da malam abubakar gumi yake alfahari da su sheik bin bas kuma ga shi makaho ne baya gani akwai wata musabaka da ake yi a wata tasha ana ce mata alfijir wannan musabakar suna ce mata musabaqatul ahfas dan ka haddace qur'ani ba dole bane ka iya sai idan ka kai ka isa a gidan qur'ani sannan kake iya zuwa ka je ka hauka musabaqa ita wannan musabaqar ba jan ayoyin qur'ani za a yi ba ka karanta daga guri kaza zuwa guri kaza ba haka ake ba idan ka zo ka zauna kan kujeran musabakar idan alƙalin ya ja yace maka wa bashir sabirin idan ka kai ƙarshen aya zai tambaye ka ya ce maka guda nawa ne a ƙur'ani idan ka ce guda goma ne zai tambaye ka da wace sura da wace sura kuma aya ta nawa da aya ta nawa dan ka haddace ƙur'ani dole ne ka iya haddace lambobin ayoyin ƙur'ani to sai ka fara akwai a sura kaza aya ta kaza akwai a sura kaza aya ta kaza idan ya ce maka inna allaha kana aliman hakima irin wannan guda nawa ne a ƙur'ani in ka ce guda kaza ne ki zo biyo ka sai ka faɗa da wace sura da wace sura kuma aya ta nawa da aya ta nawa shi yasa dan ka haddace qur'ani ba kowa bane yake zuwa je wannan musabaka amma abinda zai baka mamaki alƙalin musabakar makaho ne kuma kana faɗar aya ba daidai ba da lamba zai ce ba daidai ba kuma shi bai gani to wannan shine makawarai gashi Allah ya ɗauki ganin amma ya bashi basira ba irin ta masu gani ba shi yasa Abdullahi dan Abbas a matsayin sanatul jumalul qur'an habaru hadhihi umma wanda annabi ya yi masa addu'a yace Allahumma faqihu fid din Allah ka fahimtar da wannan addini sannan ka sanar da shi fasarar Kur'ani. Abdullahi dan Abbas bai bar duniya ba sai da Allah ya jarrabe shi da ciwon makanta yazo ya daina gani Kabu bin Malik a cikin sahabbai duk wannan suna daga cikin wanda Allah ya jarrabe su da ciwon suka daina gani kafin su ainihin wato bar duniya su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan akwai maka dib mun faɗi na farko na biyu sannan akwai makafi wanda zaka ga ga zuciyar ba addini sannan kuma baya gani Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da wannan sannan akan ce alqalbu a ƙur'ani da ma'anan raayi ra'ayi shi yasa Allah ta'ala Ya yace la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i jidur sai ya ce tahasabuhum shadidun ko ai ba su ba'suhum bainahum shadid sai ya ce tahasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta za ku tsammani a haɗe suke amma ra'ayukansu yana da ainihin wato saɓani sannan akan ci alƙalbu da ma'anan al'aƙalu shi yasa Allah ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa ainihin wato shahid wanda alqalbu anan gurin yana nufin shine ainihin wato alaqlu akwai cututtuka da suke damun zuciyar dan adam wanda Allah madaukakin sarki ya faɗe su a Qur'ani akwai abin da ake ce masa al-inka musun abu wanda ya tabbata na gaskiya wannan ɗaya ne daga cikin cutar da ke damun dan adam shi yasa Allah madaukakin sarki yace ilahukum ilahun wahidun sai yace ilahukum ilahun wahidun yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum مستكبرون sannan akwai alhamiyya wannan ɗaya ne daga cikin cututtuka da ke damun zuciyar ɗan adam izja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya sana akwai al'insara mutum yana ganin gaskiya ya juya mata wannan ɗaya ne daga cikin cutar da ke damun zuciyar ɗan adam shi yasa Allah ta'ala ya ce wa idza ma unzila surat idan aka saurar da wata ainihin wato sura nazara ba'dahum ila ba'd munafikai sashin su yakan kalli sashi yace hal yarakum min ahadin man sarafu Allah sai ce sarafallahu qulubuhum bi annahum qawmun la sana akwai alqasawa bushewa wannan ɗaya ne daga cikin cututtukan da ke zaman zuciya dan adam Allah maɗaukakin sarki akwai wanda yake summa ƙasar qulubukum min ba'd zalika sanan zuciyarku ta bushe bayan haka sai yace fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Allah yace kamar dutse take yace kai gara ma dutse da ita zuciya fa idan ta lalace akwai lokacin da Allah ya ce to gara ma dutse da ita saboda wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar Allah ya ce akwai dutsen da zaka je ka gani dutse ne amma ruwa yana kukkuguwa a cikin shi akwai dutsen da zaka je ka ganshi dutse ne amma ya bantaro daga dan uwan shi ya fado kasa saboda ganin girman Allah to zuciya ko ta lalace Allah ya ce gara dutse da ita to ai ko magana ta riga ta lalace ko sannan akwai ainihin wato al-maut Allah ya ce a waman kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi an-nasi yamshi bihi fi an-nasi kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha sannan ainihin wato akwai arrai tsatsa da kokonto dan haka akwai wanda Allah ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ya ce akwai tsatsa da kokonto akan addini saboda abin da suka yi na ainihin wato saban Allah sannan akwai almaradu rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya faɗa yakan ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya sai Allah madaukakin sarki ya ƙara mata ainihin wato lafiya sannan akwai addiku wannan ɗaya ne daga cikin rashin lafiyar da zuciyar ɗan adam ke fama da shi shine ainihin wato kunci dan haka Allah ya ce fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah yake so ya shirye da shi sai ya bude kirjinsa zuwa ga musulunci wa man yurid wanda kuma Allah madaukakin sarki yana ke nufin an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama Allah yakan sanya kuncin sa ya zama yana da kunci da takura yadda ka san mutumin da yake hawa sama idan kana so ka gane wannan ka tafi gidan sama mai hawa 20 ko 30 ka ce kana so ka tattaka sai ka kai ƙarshe ba tare da wato lifta ba abinda take daukan mutum ta kai sama zaka gane wannan karatun da kyau yadda ya kamata to haka duk zuciyar da ta wufunta da addini haka za ta dinga fama da kunci da takura mutane sun kasa gane wai a ina ne ake samun sirrin da ake zaunawa lafiya duk abin da kake gani na rayuwar duniya wanda yake ake ce masa maddi wanda idan dan adam zai gani yake tsammanin cewa a nan jin daɗi yake anan hutawa yake ba a nan yake ba idan kaga Allah ya ba mutum mulki ya huta to ka tabbatar ya haɗa mulkin da dokar Allah ne idan Allah ya ba mutum kuɗi kaga ya huta ka tabbatar ya haɗa kuɗin da kiyayewa kiyaye dokar Allah ne duk wani mansub da Allah ya ba mutum in kaga ya zauna lafiya hankalinsa a kunci wallahi matukar bai haɗa abin da kiyaye dokar Allah ba babu yadda za a iya zauna lafiya ko da kana hango shi kamar yana jin daɗi to shi kaɗai ya san bala'in da yake ciki daidai yake da mutumin da aka ajiye masa zuma aka sa fuzin aka cakuɗa zuma kai kana daga nesa kana hanguwa yana shan daɗi shi kuma da yake lasa shi kaɗai san bala'in da yake sha haka rayuwa za ta zama me yasa Allah subhanahu wata'ala sanda zai sako da aljam annabi Adamu daga aljanna da matarsa da hawa da shedan ce musu yayi qala bi tamin hajimiya ku sauka ya ce musu fa'in ma ya aci yanna kummin ni hudan zan turo saƙo da annabawa daga gurina idan na turo su faman tabi a hudaya duk wanda ya bi shiryar da na turo daga gurin annaba Allah ya ce falaye ya dillu ba zai ɓace ba wala ya shiga ba zai sha wahala ba amma wa man da an dikiri wanda Allah ya turo annabawa da doka suka bijire suka ce ba za su bu ba Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka wallahi sai na hada su da rayuwa mai kunci a wannan rayuwar ta duniya kunci ta ko ina kunci ta ko ina in kana magana irin wannan wani sai ce to ai ga ƙasa kaza ba ma ba ma musulmi bane ba sabon dokar Allah kuma kaza kaza nasu istidrajin ya fa tsanani dan Allah madaukakin sarki su cewa yi falamma nasu ma dhukiru bihi yayin da suka bar abin da aka yi musu wa'azi Allah sai yake fatana alaihim abwaaba kulli shay duk wata kofa ta arziki kuma sai a bude musu hatta idza farihu bima utu sai sun yi alfahari da takama da abin da aka basu Allah ya ce akhadnahum bagatata sai mu turo musu azaba on ta inda ba su tsammani ba lokaci daya Allah ya ce fa idza hum mublisun lokaci daya sai kaga kowa ya rude ya shiga cikin ainihin wato wani yanayi to shi yasa idan kana so ka gane wannan misalin ka kwatanta baccin mutumin da idan zai kwanta yake yin azkar ya kwanta da wanda in zai kwanta bai duk wanda idan zai kwanta yake yin zikirin bacci kafin ya kwanta zaka ga Allah ya tsare shi da da wahala ya baka labari ya mugun mafarki amma duk wanda ya zo watakila ma da kida a kunnen shi ya kwanta in Allah ya da kafin ya tashi sai ya baka labari ya yi wani mafarki nau ya zo ya danne shi wani ma kana zaune watakila kana aiki kana kallon shi yana bacci yana gumi saboda yana wani mugun mafarki a lokacin shi yasa Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sai ya ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da bin dokar Allah ne da ambatan Allah ne zuciyar dan adam take samun natsuwa da hutu kawai ta ainihin wato zauna lafiya wannan yana daga ciki sannan na daga cikin cututtukan da ke damun ɗan adam a zuciya akwai azzaibu karkacewa Allah ya ce ma zagu azaga qulubahum lokacin da suka karkace sai Allah madaukakin sarki karkatar da zukatansu ummu salma tace ta sha jin annabi yana yin addu'a ba su ɗaya ba ba su bi ba yana cewa Allahumma ya muqallibal quluba ya Allah wanda yake jujjuya zukata sabbit kalbi ala dinin Allah ka tabbatar da zuciyata akan addini tace me yasa ka yawaita wannan addu'ar ce mata babu wata zuciya face tana tsakanin hannun Allah yana jujjuya ta yadda ya ga dama shi yasa mun ce an kira zuciya da alqalbu ne taqallubiha saboda yanzu nan zaka ga mutum akan aikin alheri gobe ya juya komawa ya koma aikin sharri kuma zuciya ce take control din su kuma gabobi sai su yi me sai su aiwatar na daga cikin abin da masu imani suka rike suke lizamta na addu'a shine rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye da mu akan addinin nan Allah kada ya karkatar da zukatanmu Allah ka samu mutu akan daidai sannan yana daga ciki akwai at Allah madaukakin sarki ya ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun sana akwai al-khatm shine rufewa Allah madaukakin sarki ya ce khatama Allahu ala qulubihim wa ala absar wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun adhim wannan yana daga cikin abubuwan da ke damun ainihin wato zuciya sannan zuciyoyin mutane sun kasu gida uku akwai alqalbus sahih sannan akwai alƙalbus saƙim sannan akwai alƙalbul mayitu da haka suka ce falƙalbus sahihu ita zuciya ingantacciya huwa alƙalbus salimu ita ce zuciya kubatacciya alladhi la yanju yawmal qiyama ba wanda zai je gaban Allah ya kira ranar alkiyama illa man atallaha biha sai wanda ya je wa Allah da wannan zuciyar Allah ya faɗa ya ce yau malayin fa'umalu wala ban rana ce da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba illa man a tallaha mai kalbin salim sai wanda ya je Allah da zuciya salimu da kowa ya shafa zuciyarsa yanzu salimu ce amma ba wani ka shafa ba haka ka ji ba komai a'a a zuciyarka tsakaninka da Allah zuciyarka salimu ce ke yasa wani da ya tashi zai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya salimal kalbi kada ta kalbi bil wasal yana nufin ya mai kubutacciyar zuciya daga kowane irin ainihin wato aibu Allah ya yaba annabi Ibrahim ya ce izja a rabbahu bi kalbin salim lokacin da ya zo ubangijin shi da zuciya wacce take ainihin wato salimu a wani gurin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izƙala Ibrahimu wa izƙala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ya ce wa annabi annabi Ibrahim ya ce Allah ina so ka nuna min yadda in ka kashe matacce kake rayar da shi Allah ya ce masa a awalam tu'min ba kai imani bane qala bala annabi Ibrahim ya ce na yi imani amma walakin li yatma'inna kalbi. ina so ne in gani zuciya ta ƙara natsuwa ta ƙara samun imani shine walakin li yatma'inna qalbi da haka suka ce fal qalbu salimu idan an ce zuciya salimu hiya alladhi ummir bil ilmi nafi ita ce zuciyar da aka raya ta da ilimi mai amfani wal mu'taqad sahih sannan aka raya ta da aqida ingantacciya duk zuciyar da aka yi kuskure aqida mara kyautar da su a ciki to wannan zuciyar rusasshiya ce Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa huwa mukhlisun lillahi zuciyar da take tsarkake Allah gurin ibada ita ce zuciya salimu wa khalun min kufri wan nifaq war razila sannan zuciyar da ta wofinta daga kafirci da munafunci da ɗabi'u wanda ke lalata zuciyar ita ce zuciya salimu ibn al-qayyim a littafin shi yake faɗa yake cewa babu yadda za a yi zuciya ta zama salimu yace sai ta kubuta daga abubuwa guda biyar yace na farko min shirkin yunaqilit tauhid zuciyarka sai ta kubuta daga shirkar da ke warware tauhidi da shirka da tauhidi kishoyi ne ba su haɗuwa in ɗaya ya zauna to sai ɗaya kori da ma dama akwai shirka a zuciyarka to tauhidi ya tafi in ko tauhidi ya zauna to sai ya kori me sai ya kori ainihin wato shirka sannan wa min bid'atin tukhalifu sunna sai ta kubuta daga bid'at da ke warware karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan gurin dissan da aka zo za a karantar da mutane fiƙihu babin tsarki da duk abin da yake da alaƙa da shi to a karantar da mutane akwai tsarki guda biyu wanda suka fi komai muhimmanci idan waɗannan tsarkin guda biyu ba su gyaru ba in za ka shekarar ɗari kana bauta kai ko shekarun wa za ka yi a duniya kai ibada in an je Allah ba zai karɓa ba me yake sawa dama mutum ya zama mushriki shine zuciyarsa ta hada haƙƙin Allah da haƙƙin wani to daga nan shirka ta shigo kuma me yake sa mutum ya zama dan bid'a shine zuciyarka ta hada haƙƙin manzon Allah da wani a ce maka annabi ya ce ka ce wani ya ce kana ganin a addini akwai wani wanda yake da girman da zai iya gogoriyo da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai aka ce annabi ya ce to shi kenan maganan kowa ka ajiye ta kar a zo ana rigima da jayayya da kai a ce maka wannan maganan tabbatacciya ce daga annabi saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai a ajiye shi a dinga auna kowane malami da shi amma annabi ya fi karfin a ajiye shi a ce wai za a auna malamin da annabi ba wannan malamin wallahi babu sannan ya ce wa min shahawatin tukhalifu al da kuma sha'awar da take saba umarnin Allah subhanahu wata'ala sanan wa min gafalatin tunaqidu dhikr da rafkanar da take warware zikirin Allah yanzu na sha yin magana nace ɗaya daga cikin jarrabawar da Allah ya yi mana yanzu ka bincika da kyau ka gani masallatan ahlus sunna da na juma'a da na khamsus Salawa. mu muna sukar yan bid'a cewa ba ba sa yin zikiri na sunna mu kuma na sunnan ba mai na baka wannan asamin ɗin ka je ka bincika azkar din da ake yi ana gama sallah daga minti biyar zuwa minti bakwai an gama in dai zaka zauna kai azkar din wallahi sai ka ga kaso goma na masallaci tara an fita ba a yin hakuri a yanzu idan aka gama sallar asuba kama ajiye maganin al sabah wal masa a'a zikirin kawai da ake yi bayan sallar asuba ana gama sallah ay astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau nawa so uku Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalali wal ikram Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika husni ibadatik la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamdu wa ala kulli shay'in qadir so uku sannan اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطئ لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah zuwa karshe a zo ai tasbihi so uku a tasbihi so 33 tahmidi so 33 takbiri sannan a cika la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so 100 ai falaki uku ai nasu uku ai qul huwallahu uku ai ayatul kursi daya sannan ay la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir so goma sannan a karanta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila su uku wallahi in kace zaka wannan zikirin kafin ka gama masallaci kowa ya fita ba kowa a zauna ma ai wannan zikirin mutane ba su kuma wannan fa ina maganan fa masallatan ahli sunna saboda haka in sunnan nan da gaske za mu yi ta to mu ji tsoron Allah a gyara idan an yi sallah ma dama ba wani uzuri kake da shi mai karfin gasken gaske ba to a dinga yin hakuri ana ba da minti biyar zuwa bakwai a yi wannan mai a wannan zikirin a tashi kuma kai ba ka yin tsafi ba ka yin harkar bokanci ba ka yin bori ba ka yin komai ba ka da wata hanya da ta rage wacce za ka riƙe Allah ya kare ka a ka sama da wannan zikirin to kuma zikirin ne ake yin mai da an gama sallah ga mutane kamar rige-rige ake kowa kawai ya ɗauki saboda haka gaskiyar magana mu tsoron Allah a gyara al'imam annawawi har littafi ya sa su suna al'adka ya fi girman wannan akan zikiri wanda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga littafin al littafin hisnul muslim wanda yanzu wanda suke da manyan wayoyi wannan android din ba sai ka ta yawo da littafi ba application na littafin za a sa in baka haddace ba duk sanda aka salla ka bude ka karanta azkar din minti 4 5 7 ka gama sannan ka tashi ka fita in mutum ya zo yana jiran ka yana so ya ganka ya dan yi hakuri ya baka minti biyar din ka gama sai ku tattauna wanda zaka Allah madaukakin sarki ya bamu ikon gyara to wannan yana daga ciki dan haka babu wani abu da mutum zai rike Allah subhanahu wataala ya ba shi kariya sama da wannan zikin, sannan wa min hawan yunaqidu tajrid wal ikhlas da kuma son zuciya wanda yake warware tsantsar mutaba'a da kuma aiki yin aiki ainihin wato dan Allah shi yasa za mu ga saboda zuciya tana da muhimmanci Allah maɗaukakin sarki da ya taki saukar da ƙur'ani a ina ya saukarwa annabi ƙur'ani a zuciyarsa Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah shi yasa ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tsarkin zuciya dan nan ne inda Allah madaukakin sarki ya zaba ya ce lalle a saukar da wahayi kamar yadda Allah ya ce wa inna hu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin sai ya ce ala qalbika litakuna min al munziri shi yasa Allah madaukakin sarki yace masa ma kadaba al fuadu mara duk abinda zuciyar annabi ta gani wanda ya shafi Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba ainihin wato ƙaryata shi ba da haka wani gurin ya faɗa sanda kafare suka ce laula nuzila hadal qur'an laula nuzila alquran jumlatan wahida Allah yace kadhalika linuthabbita bihi fuadaka mun saukar da qur'ani mataki bayan mataki ne dan mu natsar da zuciyarka warattarnahu tartila sannan wannan ita ce zuciya ainihin wato salimu sannan akwai qalbul mayyit wa qalbul mayyit akwai kuma zuciyar da take ta riga ta mutu da haka yana daga cikin ma'anar zuciya salimu ta kubuta daga girman kai da hassada da san shugabanci da san duniya da san kaza da san kaza wannan duk yana daga cikin ma'ana ta zuciya salimu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a majalisi sai ga wani mutum ya shigo da takalmansa a makale yayo alola gemin sai yana zubar da ruwa annabi ya ce musu yatlu alaikum rajulun min ahlil janna wani mutum yanzu zai bullo nan daga cikin yan aljanna kawai sai sahabbai suka ga mutumin ya bullo washe gari annabi ya sake cewa sahabbai ya tsallu alaikum rajulun min ahalin janna wani mutum zai bullo ɗan aljanna sai a ga mutumin ya ƙara zuwa washe gari ya ƙara cewa ya tsallu alaikum rajulun min ahalin janna a ga mutumin ya kuma bullowa sahabbai bayan an tashi wani ya bi mutumin yana bin shi a baya a baya har gida ya je ga gidan da ya sauka daga baya ya zo masa cewa shi baƙo ne ya karɓi baƙuncinsa sai da ya kwana ɗaya biyu uku ranar na uku da za su rabu ya ce walla in dai ragin yawan sallah ne na fi shi ya ce yadda nake tashi in yi sallah da daddare shi bai ya ce kawai na ga kwanciyarsa yake yi sai dai kawai abinda na kiyaye idan yana kwanci in yana ɓangaren dama in zai juya su ya yi ziki in yana ɓangaren hagu in zai juya dama su ya yi ziki sanda za su rabu ya tambaye shi ya ce masa me kake yi ne wanda har annabi ya faɗa so uku ya ce ya tsilo alaikum rajulun min ahalil janna ya ce masa wallahi shi bai komai irin dai wannan ibadar dai da kaga ina yin ƙarshen dare in tashi in sallaci abin da ya sawaka da makamantansu ya ce amma ni na san tun da nake ban taɓa kwana da wani musulmi a zuciyata ba da ɓacin rai a kanki saboda wata ni'ima da Allah ya mai ya ce ban taɓa ba ya ce wani lokaci ma idan zan fita daga gida na nakan shelantawa Allah cewa duk wanda ya yi min laifi na yafi mai kafin yamma ya ce to wannan kan ɗabi'ar fa don ka haddace ƙur'ani ba dole ba ne ka yi haka. bai yanzu rigingiminmu duk rigima sai ta wane ya samu ni samu ba sai kai ka ga rikici ya kauri Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan akwai zuciyar da take matacciya wa qalbun mai kharabun min al-iman wal khair zuciyar matacciya ita ce wacce ta rushe ba imani ba alheri a cikin ta A aqaiduhu batila aqidar da mutum ya kudirce a zuciyarsa batacciya wa zununuhu a Zaton sama da yake yi akan Allah ko akan mutanen ƴan uwansa mummunan zato ne wa ma ma'ila idan ya zabura zai wani abu zaburar sama ba akan daidai yake yin sa ba qadista hakama alaihi dhanu faqattahu tsatsa ya riga yayi ainihin wato hukunci akan zuciyar ya lullube shi fa huwa a'ma anil huda wannan zuciyar ita ce wata ta makance dangane da shari'a gafilun amma fihi sa'adatuhu wa hudahu ya rabkana akan abin da yake akwai shari'a a cikinsa da arzikinsa na duniya da lahira mushtagilun fi ma ya hawahu ya shagaltu ne cikin abin da zuciyarsa take so qalbun galizun zuciyar da take mai kaushi la qasil busasshiya la yalinu limawa'iz wa dhikr duk zuciyar da idan za a shekara dubu ana wa'azi tana nan yadda take haka take ba ta yin taushi sannan zikirin Allah bai canza ta mutum bai amfanuwa da wa'azi in ana yi to wannan ita ce alqalbul ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan akwai zuciyar da take akwai rashin lafiya a ciki wa qalbun marid fihi imanun wa bihi da'u akwai imani sannan akwai kuma matsala a ciki sannan min jihati shubuhati wa shahawa cutar da ke damun dan adam cuta ce dama guda biyu ko dai cuta ta sha'awa ko cuta ta shubuha cuta ta sha'awa in ka ga mutum ya fada zina caca shan giya luwadi fashi da makami wannan cuta ce ta sha'awa take damun shi shi yasa ya fada cikin wannan ko kuma cuta ta shubuha idan ka ga mutum ana tafiya da shi kan sunna ciryan ciryan ka ji shi gobe ya fada shi'a ce cuta ta shi buha ta kama shi idan ana tafiya da mutum ka ji shi ciryan ciryan kan sunna gobe ya tsindima makala kafi to cuta ta shi buha ta yi ta kama shi da aka ba kuma yadda za ka yi ka zauna lafiya a rayuwarka ta duniya sai ka yi ƙoƙarin tsare kanka daga cuta ta sha'awa da kuma cuta ta shubuha cuta ta shubuha ita ce za ta sa mutum ya bar aƙida mai kyau ya koma aƙida mara kyau cuta ta sha'awa ita ce take sa mutum ya je ya faɗawa gima-giman laifuffuka satar kuɗin al'umma cuta ce ta sha'awa take kawo irin wannan Awo minhuma ma'an ko kuma mutum ya haɗa ainihin wato duka guda biyun tare fafihi min shakki war irin da haka a ciki akwai shakka da kokonto da karkata أو القفلة والقسوة والران والقلب بقدر تلك الشبهات أو الشهوات الناخرة فيه ولقدم أبن لك يتكين أينهم وتشعوى لشبهة wannan ita ce wato zuciya wacce take marasa lafiya har ibn al-qayyim yaje yake bayani yace akwai wanda zaka ga zuciyar shi saboda rashin lafiyar abin da ke ciki zaka ga shi yana so ne idan zuciyar shi tana so kamar yadda wani yake yaban wata mata ya ce shi masoyin masoyinta ne wanda take so yana san shi wanda bai so ba ta san shi wanda ba ta so bai san shi in ta yadda da kai ya yadda da kai in ta yi fushi da kai ya fushi da kai in ta ci a baka ya baka in ta ci a hana ka ya hana ka in tana yi da kai yana yi da kai in ba ta yi da kai ba in haka yi ta lissafa akwai zuciyar da take ginuwa akan wannan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul shams sai da ya rantsuwa guda bakwai sai ya kawo jawabin rantsuwar yana da alaka da gyaran zuciya abu na farko yace wa shamsi wa duhaha Allah ya rantsi da rana da kuma hantsinta rana na daga cikin ayoyin Allah manya-manya da Allah ke kafa hujja dan a yadda akwai shi ya rantsi da rana sannan wa duhaha da kuma hantsinta wanda mun mutu hantsinta sannan bayan ya rantsi da washamsu wa duhaha sannan yace wal qamari idza talaha Allah ya rantsi da wata a lokacin da wata ya biyo ta sannan wan nahari idza jallaha Allah ya rantsi da wuni a lokacin da wunin ya bayyana wanda yanzu muna cikin wunin sannan wal layli Allah ya rantsi da dare iza ya ga ha idan dare ya lulluba wunin wanda in an jima muna cikin wuni dare zai zo ya lulluba wunin sannan Allah ya rantsi was sama'i da sama wa ma banaha da abin da ya gina sama wal ardi Allah ya rantsi da ƙasa wa ma qahaha da abin da ya gina ƙasa ya shimfida ƙasan sannan ya rantsi da rai da abin da ya daidaita ta yace wa nafsin wa ma sawaha Allah ya rantsi da rai da abin da ya daidaita ran sai yace fa alhamaha kowace rai an kimsa mata fujuraha sanin abin da yake fajirci ne wa taqwaha da kuma taqwa sai yace qad aflaha man zaka wallahi duk mutumin da ya tsarkake wannan ran tasa ya gyara wannan zuciyar tasa da aiki mai kyau to aflaha ya samu babban rabo amma wa qad khaba man saha duk mutumin da ya bata ta da aiki mara kyau to wannan mutumin ya riga ya tabe ko shi waye wani malamin yana faɗa yana cewa alqalbu zuciya da kake ganin ta ita ce ramzul haya ita ce ginshikin rayuwar dan adam kuma wa haqiqatul insan ita ce haqiqanin dan adam dan haka huwa fi dunya jamaluhu wa fakhru gyaruwar zuciyar dan adam a rayuwarsa ta duniya ita ce kwalliyar shi kuma shine abinda dan adam ya kamata ya alfahari da shi wa fil akhirati idan an tafi lahira gyaruwar zuciyar mutum ita ce uddatuhu wa zukuruhu ita ce ainihin wato tattalinsa da abin da ya guziri sai ya ce walahu fi jismil insanil makanatil ula zuciya a jikin ɗan adam yana da matsayi na farko walahu ala jami'il jawarihi yadda tula sannan a jikin ɗan adam gaɓoɓinsa ga baki ɗaya wato zuciya ita ce gaɓar da tafi kowace gaɓa tasiri Yace ce idan salaha idan zuciya ta gyaru salahal aljasadu kullu jiki ya gyaru duka wa idza fasada fasada aljasadu kullu zuciya na lalacewa dan adam ya riga yayi me ya lalace sai ya ce wa huwa almalik zuciyan nan da kake gani shine sarki shine yallabai wal a'da'u lahu wal a'da'u tabu lahu wa hasham su gabobi ragowar masu hidima ne kuma masu biyayya ne da aka yi ce ittaha da shakluhu fi kullil bashar zuciyar dan adam shakalinsa ta kowa da kowa iri ɗaya ce amma waktalafat haƙiƙatuhu bi adabil bashar abinda ke bambanta zuciyar wane da wane yadda ta gyara ladabinta tsakaninta da Allah shi yake bambanta tsakanin zuciyar wane da wane amma da za a ciro zuciyar wannan da wannan da wannan yadda Allah ya yi ta za ka ga ittihad da shakaluhu fi kulli bashar, za ka ga yadda shakalin wata wani take haka shakalin ta wani take amma talafat haqiqatuhu bi adabil adabil bashar ladabanta yadda ta kyautata tsakaninta da Allah da kuma mutanen ƴan uwanta shine abin da ke bambanta zuciyar wani da zuciyar wani da zuciyar wani sai yake cewa fa qalbun asfa min ad-durar akwai zuciyar da saboda farinta da haskenta ta fi lu'ulu'u bari sannan wa qalbun aqsa min alhajar akwai kuma zuciyar da ta ma fi dutse bushewa akwai qalbun yajulu hawla as-sama akwai zuciyar da take yawo a sama wa qalbun yajulu hawla al-khala akwai zuciyar da saboda lalacewata yadda ka san a bayi take yawo sai ce qalbun tafi'u akwai zuciyar da ta ɗaukaku. ila a'la illiyin zuwa ga ainihin wato kololuwar daraja a gurin Allah wa qalbun yahawi ila asfali safilina akwai zuciyar da kuma za ta fada zuwa ga mafi kaskancin masu kaskanci da haka duk wanda tawakin wani mawaki da yace duk wanda kaga ya je lahira ya kuna to da kan karane ne ya tafi shi ya ciccibi kan karan da za a kuna shi ya tafi da shi ina ya tafi lahira duk wanda kaga an jefa shi wani guri inda bai kamata a jefa shi ba to za ka ga abin da ya ja masa aka jefa shi shi ne ainihin wato zuciyarsa shi ya sa malam Al'imamu abu zai da alƙirawa ne a matsayinsu na malamai wannan karatu ne da ya a don ya san gabaki ɗaya duk abin da za ka gina wa ɗan adam ya karɓa ko kai ya karɓa ya yi tasiri ko kai ya tasiri yana da alaƙa da zuciyarsa ne shi ya sa sai ya ce babu matan ɗiƙu bihil alisinatu babin da zai magana abinda harshe zai faɗa sannan wata a ta taƙiduhu al'af'idatu zuciya ta ƙudurce shi yasa duk lokacin da zuciyar mutum ta gyara ta yi kyau to sai ka ga aikin shi da maganganun shi suna da kyau amma zuciyar tana lalacewa yana da wahala kaga kuma aikin mutum da maganganun su sun zamanto mai masu kyau idan ko ka ga maganganun mutum a zahiri amma aikin ya saba da maganganun wannan shi ma alama ne na zuciyar ta lalace Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu akwai asbab malamai da suka ce wannan suke kawo ma rashin lafiya ga zuciyar dan adam har ta kai zuwa ga ta mutum mursi sabubba idan abu na farko da ke sa zuciyar dan adam ta samu rashin lafiya har ta kai matakin ta mutum mursi abu na farko shine albu'd anil haqqi a ba da ma'arifati mutum ya nisanci gaskiya bayan ya san gaskiyar yanzu irin wannan karatun da ake da duk inda ake karatuttuka ma za ka samu mutane da yawa ba su da alaƙa da shi kuma wani kaka ɗauka ba ya karatun ne fa ba yi ba yanzu idan aka ce maka yanzu za a sa littafi a nan gurin tsakanin magariba zuwa ishayi za a yi ko da ka zo kaga an cika masallacin nan to zai wahala da kyar za ka samu kaso ɗaya ‘yan unguwan nan kaso casa'in za ka samu ba ‘yan unguwan ba ne daga wani guri suka zazzo aka taru za ka ga mutanen ta area su ba su da lokacin karatu ba su da shi to nisantar gaskiya bayan mutum ya santa to na daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ta lalace shi yasa malamai suka ce Bukatuwar kowane ɗan adam zuwa ga ilimi na addini ya fi bukatuwarsa zuwa ga abinci domin yanzu a wuni kullum ba wanda bai da bukatar ya ci abinci su uku to bukatuwarka kuma zuwa ga karatun addini ta fi bukatuwarka zuwa ga abin da za ka ci don asali allah bai turo ka duniya ba don gangar jikinka kawo ta gini kana da ɓangare guda biyu ne ɓangare na ɗaya shine arruhu wal qalbu shine wannan sannan ɓangare na biyu sai aljasadu sai allah ya saukar da abubuwan da za su gyara maka jiki don zuciyarka ta gyaru idan jikinka ne kaɗai ya gyaru zuciyar ba ta gyaru ba to kiwon da kake makanka ba shi da bambanci da ragon laya ba shi bane yin an ji an siyo shi saura wata ɗaya ta ba shi abinci ana ta mai gata ɗauka yake mai ragon yana da kirki bai san in ajiye wata wasashe wuka tana jiran shi ba sai ranar sallah ya gane ashe mutumin nan ba shi da mutunci zai sha kaifi yanzu idan rago ya mu kekiye kato da Allah ranar sallah in ce ba tukunya ba ce mako masa to duk jikin da ya ci ya shaye na ya mu keke amma zuciyar ba ruwanta da Allah to wallahi wannan bai gaza kiwon da mutum yake makansa ban aka tafi lahira Allah yake ba abin da zai hana mutum bai shiga wuta ba abu na biyu da ke sa zuciyar mutum ta ainihin wato lalace shine akarul haram cin haram Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da haram eh dama annabi ya ce yana daga cikin alamu na tashin alkiyama za a dinga canza ma abubuwa suna yanzu wasu haram ɗin kana ji kana kallo an canza musu suna wani kayan maye a canza mai a same wani suna wata haram din a canza mai ko a sa wani alheri ko wata fa'ida ko makamantansu haka ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum wanda ya tsili safara ashi asa a gubara gashi yana halin tafiya idan mutum yana halin tafiya hali ne da idan kai addu'a Allah zai karba saboda tafiya wani yanki ne na azaba shi yasa aka yadda matafi ya yi kasaru kuma zai iya yin jam’us salatin ya haɗa sallah guda biyu ya yi su lokaci ɗaya wacce ɗaya lokacin tafi ma ba za ka gane haka ba sai kana cikin tafiya ka samu jarraba za ka gane haka to gashi yana halin tafiya da in yi addu'a Allah zai karɓa sannan asa a gabara ya yi gizo ya yi ƙura, wannan alama ce ta kaskanci wannan alama ce da in mutum yayi addu'a Allah zai karɓa sannan ya muddu yadayhi ila sama yana daga hannun shi zuwa sama haka duk lokacin da mutum yake addu'a ya yi haka to wannan ɗaya daga cikin dalilai ne da ke sa Allah subhanahu ta'ala ya karɓa sannan yana cewa ya rabbi ya ubangiji yin amfani da lafazin rabbana gurin addu'a ko rabbi na daga cikin dalilan da ke sa idan ka yi addu'a Allah ya karba ka bi ƙur'ani ka gani kaf duk inda wani babban bawa ko wani annabin Allah zai yi addu'a za ka ga yakan yi amfani da lafazin rabbana ne ko rabbi ya ubangiji annabi ibrahim Allah maɗaukakin sarki haka ya ce, wa 'idu ƙala ibrahim sanda annabi ibrahim da ya tashi roƙon garin makka Allah ya sa ya sai rabbi da alhadal balada amina wajnubni wa bani anna abu da asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nuqlin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama' alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب يوم يقوم الحساب to yana amfani da nafalin rabbana amma annabi ya ce wa mat'amuhu haram abincin da ya ci haram wa mashrabuhu haram abin da ya sha haram wa malbasuhu haram kayan da ya sha haram wa guzziya bil haram annabi ya ce fa anna yustajabu lahu ya za a karba masa ta yaya za a yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karba to yanzu ka kalli yadda haram ta mamaye rayuwar mutane da ana cewa haram tana gudu wato tana bi mutane suna gudunta amma yanzu ina ma take wallantana ma mutanen su bita a yanzu ma ma ba a cika ganinta ba shi yasa kake ganin ita ma kanta haram din saboda an riga an gama kure mata gudu kafin ma yanzu a hango ta a bita da wuya yanzu haka haram din take sannan abu na uku da ke sa zuciyar mutum ta ainihin wato lalace shi ne fi'ilul ma'asi aikata saban Allah malamai suka ce fi'ilul ma'asi to fil qulub saban Allah yana da tasirin da yake lalata zuciyar mutum shi yasa Allah yace kalla barrana ala buhin makanu ya ksibun akwai tsatsa a zuciyarsa saboda abin da suka kasance suna aikata abin da zai kubutar da kai daga wannan duk lokacin da ka samu kanka ka fada cikin wani sako to kai sauri ka dawo ka tuba kuma tuban ba irin na muzuru ba ka tuba dan Allah kuma ka cika sharadan tuba a lokacin da zaka ainihin wato tuba sannan abu na hudu da ke sa zuciyar mutum ta mutu ta lalace shine istima'ul muharram min al-kalam sauraron abubuwan da suka haramta na zantuttuka misulul gina kaman waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da wani wannan da haka malamai suka ce filgina'u sautu shaitan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe sauti ne na shaitan duk kaje ka diba tasirin malamai in an zo wa minan nasu man yashari lahul hadis sai ka samu malamai 90 inda wani abu sun ce ana maganin kiɗa ne kuma haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa shaitan cewa tabzis ka su man min minhum bi sautika duk wanda ka samu dama a cikin su da ka. wanda malamai suka ce sautin shedan shine kayan dake kuma annabi ya ce yana daga cikin alama na tashin alkiyama kayan kide-kide za su yawa gashi nan yanzu wasu ma sun zo sun halatta kayan me kayan a masallaci kiɗa. ba ka ake ba wanda ya je ya sa na kiɗa a waye shi sai an zo an yi ruku ta faɗo Wataƙila ta yi zuba ma sai gaban liman wayar kaga kafin a gama sallah an cashe a masallaci a makabarta kiɗa a tashi gidajen rediyo kiɗa gidan tv kiɗa tashar mota kiɗe-kiɗe haka aiki yawaitar wannan kayan kiɗe-kiɗe alama ne daga cikin alamomi da annabi ya faɗa daga cikin asharatu sa'a alama na tashin ainihin wato alkiyama shi yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da sauraron kada kade da waƙe-waƙe to in ba sa'a ba kuma sai kaga an haramta masa san sauraron Qur'ani dan kunna zai ce da Allah a kashe ana takura mutane amma zaka ga zai sa kiɗa kuma duk gidan da aka mayar da shi ya zama dabdala ne na sauraron kada kade da waƙe-waƙe to in ba sa'a ba sai kaga kuma gidan ya zama matattara ce ta aljanna amma duk gidan da da izinin Allah aka cika shi da yawan sa karatun Qur'ani a gurin da wahala kaga wannan gidan ya zama matattara ta aljanna da wahala Allah madaukakin sarki ya kiyaye ballantana a samu gwamnati ta zo ta daurewa abubuwa na kada kade da waƙe-waƙe gindi wannan matsala ce Allah madaukakin sarki ya tsare mu na'am akwai abubuwa akwai abubuwa da yawa shi yasa ai akwai anashi irin na sumin shari rashi da yayi Anashi yan waƙe waƙe haka na musulunci watakila sai kaga wani baiti ne na wani malami ya ɗauka ya karanta shi irin wannan a cikin baitin sai kaga watakila jan hankali ne ko tunatarwa ne ko kaza ko kaza amma dai gaskiya malamai sun tsawatarwa akan sa ayyun Qur'ani dan Qur'ani ya fi karfin kawai je ka saka shi a matsayin kawai an kira ka ya tanatar da ka an kira ka ka datse shi wanda wannan bai daga cikin ladabin Ƙur'ani. sannan abu na biyar da ke sa zuciyar mutum ta lalace shine annazarul muharram kallon abubuwan da suka ainihin wato haramta wa mushahadatu suwari wal aflamil khali'a da kallon hotuna na banza da kallon fina-finai na banza sannan wal julusu amama dushush da zama gindin dish bi sa'ati tawila lokaci mai tsawo sannan kuma limushahadatil aflamar razi'a dan kallon fina-finai wanda ba su da amfani ba abin da yake da kima a gurin dan adam kamar lokaci kuma ba abin da mutane ke wasa da shi kamar lokaci shi yasa bangarorin shi a Qur'ani Allah ya rantse da shi sama da aso 20 a Qur'ani yanzu yau da muke ciki ba lokaci bane juma'an nan idan wannan juma'a ta tafi wallahi ba za ta ƙara dawowa ba sai dai wata juma'a ta dawo ba wannan yanzu halin da muke ciki yanzu ba rayuwa ba ce rayuwar ba lokaci ba yanzu ba dole ba ne zamanto jima'a mai zuwa wanda aka yi jima'a da shi a sake yi da shi to amma haka mutane suke bari wani zai je ya zauna gindin dishi yana kallon inda ma a ce sunna tv yake kallo ko afirka tv ko musal tv ko mai ko manara tv to kaga wannan wannan guri ne da duk abin da zaka gani a gurin abu ne wanda za a sa ko dai ya taimaki rayuwarka ko me ko addininka shi yasa mutane da suka je suka sa ragowan tashoshi kaga akwai mutum shine dadin kowa banda shirin da ake a tun tufu dadin kowa to akwai kuma wata tasha ita ma sunanta dadin kowa akwai taurariya akwai farin wata ka ga mutum ne NBC 1 2 3 4 5 shine Zee shi ne Bollywood haka zai bata lokacin da ya zo ya zauna ya fara karatun ƙur'ani zai yi minti 30 da jikin bai saba ba wallahi ba sa'a ba sai kaga da hawaye da hamma sun taho tare kuma ba zai iya karatun ba sai dai tashi amma zai iya zaunawa awa biyar awa shida yana kallon fim wani ma zai iya zauna maka bayan isha yana kallon fim sai gab da asuba ta sai bacci ya kwashe shi sai karfe 8 da rabi ko tara sannan zai tashi sallar asuba Allah ya kiyaye dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun sannan abu na shida da ke sa mutum zuciyar shi ta kamu da rashin lafiya ta lalace shine asdiqa'us su miyagun abokanai idan yarinya mace ce kaga ta lalace ta ji har shigar harkar lesbianism in ka bincika da izinin Allah zaka ga abokanta ne suka shigar da ita tsawaye idan yaro bai dauke dauke kaga ya fara in dauke dauke to insha Allah in ba sa akai ba sai ka samu abokan shi ne suka tura shi harkar idan mutum ba masanaci bane kaga ya fara me harkar zina to in ba sa'a ba zaka ga ta hanyar abokan ne mai.

miyagun abokanai na daga cikin abin da ke lalata zuciyar mutum shi yasa ake cewa anil mar'i kowane mutum latas alkada ka tambaye shi wasal an qarini ka tambaye abokansa saboda fa kullu qarinin bil mu'arani yaktadi kowane aboki yana koyi ne da abokinsa yanzu ka taso daga wani gari ka taho neman wani mutum a nan garin kai ba wanda kake ganin cewa kai baka san shi ba an turo kanu kana zuwa sai aka nuna maka wasu tawagar mutanen kirki aka ce wane kake nema eh to wayancan mutanen same su insha Allah da inda wani yake za su nemo maka shi me ake nuna maka wanda ka zo nema mutumin kirki amma ka zo neman wani kana zuwa aka nuna maka wasu gungun mutane kai kanka baka yadda da su ba aka ce to wayancan wane kake nema to same su duk inda yake sun sani za su nemo maka ka ga da gani ana maka ishara cewa wanda ka taho nema fa akwai ainihin wato matsala da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta mutumin kirki da mai siyar da turare mutumin banza kuma ya kwatanta shi da wanda zai je maƙera ya zauna yanzu idan ka tafi makera da irin wannan farajar lafiyar ta mala abakar inda ake sa karfi a wuta a sa gawayi a hura wutan a hura wutan idan aka ɗauko ƙarfe ana dukan shi kana gurin ƙaranci sai ka taso da abu biyu sai ka taso kana ƙaurin hayaƙi sannan na biyu sai ka taso da ɓalli-ɓallin gawayi ya yana maka jallabiya to duk lokacin da mutum yake mujawara makotaka da mutanen banza yake zama da su lokacin da zai ɗauki ɗabi'unsu ya fara wala bai ma sani ba sai dai kawai mutane su ga yanayi to shi yasa ba a buƙatar zama da miyagun abokai na haka wannan haƙƙi ne akan iyaye duk wanda yake da ɗa ko ya ya dinga sa ido ya ga waye abokan shi waye ƙawayen ƴarka in ba haka ba kuwa yin abokantaka na daga cikin dalilan da ke sawa zuciyar mutum ta ainihin wato lalace Allah ya kiyaye na haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce mana al-akhillau masoya yawma idin a ranar alkiyama ba'aduhum li ba'adin adu duk wanda kuka haɗu da shi a duniya kuka yi soyayya rana alkiyama in aka tashi da kai da shi sai kun dinga kin juna idan ka ga haka bai faru ba Allah ya ce illal muttaqin sai dai masu tsoron Allah wannan ne kadai zai sa ku ci amfanin gajiyar soyayya ku a duniya a matsayin shi na abokin ka kai abokin shi ya zaman to addinin Allah ne hada ku amma ba addinin Allah bane ya hada ku wallahi sai an tashi an tafi gaban Allah kaje kana Allah tsine ma shi ma yana Allah tsine ma فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتغيته ولكن كان في ضلال بعيد الله يقول لا تختسموا لدي ayo ba za ku zo gabana ku ci gaba da jayayya ba wannan yace akai kace ai kaza wannan yace akai ina Allah zai ce wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i kawai yanzu wuta za a tafi a hakura kai a tafi wuta to kowa ya dudduba ya gani ya ga waye abokan shi idan mutanen kirki ne abokanka ka rike su shi zai sa lokacin da ka gajiya a wani abu na ban Allah su yi maka nasiha su tayar da kai mutumin da ya kashe mutane ɗari ba da ya ya tambayi wani malami ya ce akwai tuba ya babu da yace babu sai ya to alaga ta malam in ba tuba kai ma barin cike da kai na ɗarin ba ta wasa ta ja masa da ya kammala da shi na ɗari ya je ya samu wani malami ya ce masa ya kashe mutum ɗari akwai tuba ya ce masa akwai daga cikin shawarar da ya ba mutumin ya ce garin da kake gari ne wanda yake akwai miyagun mutane ya ce ka bar garin ka tafi gari kaza a wancan garin akwai mutanen kirki suna bauta ma Allah ka je can ka zauna tare da su ka bauta ma Allah subhanahu wataala sannan abu na bakwai da ke sa zuciyar mutum ta lalace shine al-injirafu tayyarin alhayatil ghadira kutsawa neman duniya ta kowane hali kamar yadda yanzu mutane ake neman duniya ta kowane hali Allah ya yadda ko Allah bai yadda ba sai an nemi duniya ta wannan hanya Tunda da yawa an waye gari cikin al'umman nan ba wani wanda yake da mutunci ake girmama shi in ba wanda yake da kuɗi ba wannan yasa wasu na neman girma suna so sai an mutunta su yi suka tilasta ma cewa dole sai sun yi kuɗi kuwa ta kowace hanya ne sai sun yi ainihin wato kuɗi shi yasa gashi nan yadda rayuwa ta zama kowa yake ta fuskantar matsaloli da ainihin wato ƙalubale wani mutum ya zo ya tambaya Ali bin Abi Talib ya ce masa na duniya sifanta mana yaya duniya take Ali bin Abi Talib ya ce masa kaifa asifu min dalin awwaluha ana'u ya zan iya siffanta maka gidan da yake farkon shi wahala ne sannan wa akhiru ha un karshen shi karewa ne yace masa halalu ha hisabun abinda ka ci na halal a wannan duniyar Allah ya maka hisabi sannan wa haramu ha azabun abinda ka ci na haram a cikin ta Allah ya maka azaba yace wanda aka bashi wadata a cikin ta a jarrabe shi ko kuwa jarrabawa tun daga kan matarka da ‘ya'yanka za ka same ta yanzu idan kana da mata guda hudu kana da kuɗi in ka ga suna rikici kullum fa ana rigima ne akan ka in ka mutu da haka duk sun yi ittifaki kai ne za ka mutu da haka yanzu akan kuɗin da ka tara ake mi ake rigima yanzu ɗaya daga cikin labarin da wani yake bani a kwanan nan bayan sallan nan ranar da nake dawowa daga kaciya ya ce akwai wani daga cikin manya a ƙasan nan wanda yawa wuri kuɗi aka kama shi yanzu yana tsare da yana tsare matar shi ta leƙa wani guri ta ga wasu kuɗaɗe ita ma to yanzu fata take kada Allah ya sa ya dawo eh, ya ci gaba da zama a can domin in ya dawo ita kuma akwai matsala shi yasa Allah ya ce inna min azwajikum matan da kuke zuwa ku auro wa auladukum da ƴaƴan da kuka haifa Allah ya ce adu lakum akwai makiyanku fa hadaru sai kun yi taka tsantsan akwai mutumin da shi ya sha wahala ya tara kuɗi da rashin lafiya ya kama shi aka fara dinyarsa a je can da shi a kai shi can a kai shi can kawai ranar nan yaran suka yi mitin suka ce to wannan mutumin in suka bashi fa kuɗin nan zai kare ya za ya za aka ce kawai abinda da za a yi wani ya hausa mai turo masa bulu ya kashe shi da Allah ya yi ba zai mutu ba an turo bulan kawai sai ya juya daga inda yake sai bulan ya fada a ƙasa yanzu can kwanaki akwai wata mata wata kwamishiniya ɗan da ta haifa yaron yayyayi ta sai mai mota ta ƙi sai mai yaron shi ya ɗauko bindiga ya harba matan kuma ita ta haife shi to wannan ita ce ainihin wato duniya abdullahi ɗan masa'udu haka ya faɗa ya ce annabi ya ce inna ruhal qudsi nafasa fi ru'i mala'ika jibril ya saukar da wahayi a cikin zuciyata cewa anna nafsa babu wata rai da za ta mutu lan ta mutu hatta stakmila rizqa ba wata rai da za ta mutu ta koma zuwa ga Allah sai ta ci ta cinye abin da Allah ya rubuta mata na arziki yanzu da arrisku da al'ajalu haka suke tafiya ga al'ajalu a gaba sannan ga arrisku ko kuma ga arrisku a gaba sannan ga al'ajalu kowannen mu a cikin mu nan kafin ya bar duniya sai arzikinsa ya fara karewa kafin me kafin ajalinsa ya kare dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana fattaqullah ku ji tsoron Allah sannan wa ajmilu ku kyautata hanyar da mutum zai tashi ya je ya nemi ainihin wato abu a cikin ta wanda wannan babu ba sai an bude shi ba kowa ya san yadda al'umman mu ta tashi take neman duniya ta kowane hali kuma wannan neman duniyar, hatta kaskancin da kuke ganin addini yana ciki a duniya da kuma ma'abuta addinin a duniya neman wannan duniya ta kowane hali ya sabbaba mana shiga wannan wa shiga wannan kaskancin lokacin da annabi yake ba su habbai labari wannan matsalar za ta faru sahabbai da yawa mamaki suke ya za a yi wannan abin ya iya faruwa lokacin za a yi wa musulmi irin wannan ne saboda ba su da yawa ne annabi ya ce muna nan da yawa amma yawan zai zama taron tsintiya ne ba shara sannan ya ce Allah zai shirya razaninmu da kwarjininmu daga zukatan kafirai sannan Allah ya ɗauko rauni ya dankara a zuciyarmu kai arne bai jin tsoronka kai kana jin tsoron shi shi yana da iko ya tallata addinin shi duk inda ya gara maka kuma baka da iko yana da iko ya ɗauko tsarin shi daga ƙasar shi ya kawo ƙasar ka. kai baka isa ka ɗauki ka na addini ka kai ƙasashe ba sabai suka ce wani irin rauni ne zai samu al'umma a wannan lokacin annabi ya faɗa musu yace ce musu hubbud duniya wa karahiyatul maut duk sanda aka samu san duniya da kin mutuwa to wannan abun da ake ciki zai biyo baya wanda kuma gashi ya biyo ba da haka gaskiyar magana a tashi a nemi arziki ta hanyar da ya dace idan kana neman arziki kuma duk abin da zai yi sababin ka da Allah kai kuma ka haƙura karabi da shi wannan shine zaman kowanne daga cikin malafiya. lafiya sannan annabi ya faɗa ya ce ad mal'una mal'unun mafiha, fiha illa zikrullahi wa ma wa alimun wa aliman wa muta'alliman sannan abu na takwas da ke sa zuciyar mutum ta lalace shine an ya kona nasiyar lilmaut mutum ya kasance mutuwa ba ta da shi kwata-kwata ya manta da ita akwai wanda yanzu in tashi aka yi da safe ka zo ka bashi labari ka ce Allah sarki jiya ana tare da wani walla ya shiga ɗaki ya kwanta yanzu da safa sai dai ciro shi aka yi sai ce kai matsala kake nan ba dama ana zaune ana fira lafiya lai sai ka bata fira wai dan me zaka zo kana maganar mutuwa a nan gurin shi fa bai shirye mutuwa ba ma ya zaka zo kana mai maganar mutuwa a nan gurin to duk wanda za ka ga an kawo labarin mutuwa ya tashi yana fada dan me aka zo da labarin mutuwa to in abokinka ne to ka canza aboki baka da abokin kirki kuma ka daina zama da shi ba mutumin da ya kamata a zauna da shi ba Allah ka ji kan malam Aliyu na mangi da yake faɗa cewa ‘yan uwa kuma bar sakewa dubi girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi don naɗewa ga zato ba za shi lahira ba ya ce ya makai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya bace da rashin basira sai shi zo da dubin lalura ya faɗa ba za su karɓa ba yanzu ba ana ta harkokin addini ba don aka ce addini ya taso kowa ya ce bai da lokaci ya ce to shikenan akwai mai cike masa hanzarinsa jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa teɓari bai zauna duniya ba ya ce wasu ko da ƙuruciyarsu wasu ko a kira uwarsu tun tana tsamma ta bar su wasu ko naƙuda ta kai su kamar ba su zauna duniya ba ya tun kana yaro a tsamma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin ka amma amma baka shaida ta kana zuwa ba ya ta taho ta ɗauke sarki mutuwa kenan mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki Yace inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfin ko mara ba ba ruwanta wai dan baka ajiye ba baka ba kai dai ba an ajiye ka ba duk ran da ta zo za ta dauka yace in ta zo ba tsayawa ko da koshi ko da yunwa yace ta fi komai tsoratarwa dalibi ko mai sanarwa ba a san dai wanda ta rage ba wa ta rage ba wanda wanda ta rage dan haka yace to tunda sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi kaza ka san sa'al walla da wanka tun ba a koma mala'ika ba daga an riga an aiko mala'ika ba shi kenan magana ta lalace ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to gaskiyar magana abin da ya shafi wannan matsala ta kowa ya kokari ya gyara zuciyarsa ƙarƙashin wannan gaba da malam Abu Zaid al-Qirawani bayanin cewa babu matan tiqu bihi al-sinatu wa ta'taqiduhu baban da ke magana abinda harshe zai faɗa sannan zuciya ta kudirce shi na abin da ya zama wajibobi daga cikin wajibobin addini idan zuciya ko ta riga ta samu matsala idan ana so a gyara ta sai an ɗauki mataki guda ashirin matakin farko shine qira'atul qur'an karatun qur'ani bitadabburi ta hanyar yin tadabburi wa tafakkur fihi da kuma tunani cikin abin da kake karantawa wa fi ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wa a cikin abin da ya inganta ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karatun Qur'ani wanda abin da malamai suka ce karanci yanzu idan son samu ne ko kai ba mahaddacin ba ne ba ka haddace ba kowane musulmi akwai haƙƙi a kan shi na lizimtar wato karatun littafin Allah ko da yaushe idan ma za ka iya sauke ƙur'ani a kwana uku yau ka karanta ashirin gobe ashirin ba ashirin ka nemi ɗaliban ƙur'ani wanda suka saba karatun ƙur'ani za su faɗa maka idan aka yi asuba ka zauna ma ƙur'ani kafin gari rana ta ceto za ka yi karanta hizo ashirin ka tashi gobe za ka yin ashirin ji ka ashirin ka gama idan ba zai yiwu ba to ka dawo kana iya sauke ƙur'ani a kwana bakwai idan ba zai yiwu ba to ka sauke ƙur'ani a sati biyu idan ba zai yiwu ba to ya kamata ya zamanto kowa a cikinmu a kwana talatin wata ɗaya zai iya sauke ƙur'ani ya zamanto a shekara wata goma sha biyu ka sauke ƙur'ani sau nawa sau goma sha biyu amma wallahi wani ko shekara dubu goma sha biyu zai ba zai sauka sau goma sha biyu ba saboda wani bai iya karatun ƙur'anin ba kuma ba shi da niyyar ya koyi karatun ƙur'anin mutum zai tafi kasuwa yana jin kunya yana mu'amala da kwastomomi a can wanda ba musulmi ba ka a zo a mai turanci a ce abin kunya ne bai turanci ba da haka dole ya tashi ya je koyowa ya koyi turanci amma ya zo duniya yana musulmi bai iya karatun qur'ani ba kuma bai ganin wannan abin aibu ne da na kasa a gune shi na rantsi da Allah duk wanda ya kuskure ya shiga kabari bai iya karatun qur'ani ba wallahi ya shiga kabari da matsala tambaya guda hudu haka hadisin barra ibn azim ya tabbatar annabi ya ce kowa sai an mai sai an tambaye kamar rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka sannan sai an tambaye ka wa ma ilmuka duk abin da ka karanta a duna in mala'ika ya ce maka wa ma ilmuka me iliminka baka isa ka ce me ka karanta geography ko chemistry ko biology ba wannan matsalar ka ce kai ta sha ba ko a ce wa ma ilmuka ka ce ai yan Manchester a can ko yan Barcelona ko yan Bayern Munich za ka ci duka wallahi wallahi sai dai ka ce masa qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah wa amantu bihi na yi imani da shi kuma na gasgata shi na bi shi na haka ‘yan uwa yana da kyau mu da zumci karatun ƙur'ani a duk lokacin da muka ainihin wato samu dama karatun ƙur'ani na daga cikin abubuwan da ke gyara zuciyar ɗan adam a lokacin da ta samu matsala abu na biyu shine ƙalilin akal karanta cin abinci Allah ya san dan adam ba zai iya rayuwa ba sai ya ci sai ya sha duk abin da mutum zai karanta na harkar head kiwon lafiya wajen abin ne ya shafi janibin abinci har ya gama karatun shi idan ana wuce profeso ya wuce duk zai gama karatun ba zai fita daga aya ɗaya ba a ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki cewa ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin sai ya ce wakulu washrabu saboda Allah ya san dan adam yana buƙatar ci da sha din sai ya ce mana ku ci sannan ku sha sai ya ce amma wajen ci da shan sai ya ce wala tusrifu kada ku yi israfi wuce gona da iri gurin cin idan baka ci matsala ne idan kuma ci ya yawa shi ma mai matsala ne shi yasa addinin musulunci komai sai da ya masa tsari da ka'ida, yana daga cikin dalilai da hikimomin da yasa aka kawo azumin watan ramadana a dinga yin sau ɗaya a wata kuma ka je ka bincika duk binciken likitoci abin da suka tabbatar azumi na daga cikin abin da yake ƙara wa ɗan adam lafiya to in baka ci matsala in kuma ci yayi yawa shi ma ya zama mai matsala to abincin da zaka ci a rayuwarka ka sashi ya zama baina baina bai yi ainihin wato ƙasa ba sannan kuma bai yawa ba shi zai sa ka zauna lafiya hatta ta ɓangaren gangar ainihin wato jikinka amma ko wanda Allah ya yi su dimin da'iman inda dai za ka gansu to sai ka ga bakinsu yana motsa suna gurgura wani abu ko da yaushe sai ka ga suna cin wani abu wannan matsala ne abu na uku da ke sa zuciyar mutum ta gyaru idan ta samu matsala shine qiyamul layli wa ihya'uhu bil ibadati tsayuwar dare da kuma raye daren da ibada wannan yana daga ciki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su iya daukan nauyin addini ba da kai shi duniya inda za su iya kai shi daga cikin taimakon da Allah madaukakin sirye musu akwai ainihin wato wannan abu na hudu shine addu'a waqtinamu awqatu lijaba yin addu'a da kuma ribantan lokutan da ka san idan an yi addu'a Allah yana karɓa to ka dinga yin addu'a kuma ka ribanci lokacin da idan an yi addu'a Allah yana karɓa kai ta yin addu'a cewa Allah ya tabbatar da zuciyarka akan daidai haka koma zuwa ga Allah wannan yana daga ciki sannan abu na biyar shine mujalasatu salihina kai kokari ka dinga zama da mutanen kirki a duk inda za ka zauna kamar yadda muka faɗa zama da mutanen banza na kawo lalacewar zuciya ko to zama da mutanen kirki na kawo zuciyar mutum ta gyaru idan ta ainihin wato lalace sannan abu na shida shine asumtu amma layan bai duk abin da bai kamata kai magana akan shi ba ka ja bakin ka kai shi baki da kaga Allah yayi bai yi shi dan komai a faɗa ba kamar yadda kunne bai yi shi dan a saurari komai ba haka ma ido bai yi shi dan a kalli mai ba shi yasa wannan aka yi masa zai iya budewa ya rufe wannan ma aka yi masa zai iya budewa ya rufe to ana nuna cewa su ainihin wato minti ɗaya lokaci yayi za mu ainihin wato tsaya nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya mana tawfiki ya ɗora mu akan daidai wajen zukatanmu su tsaye akan ainihin wato addini a an ban manta ba ko ɗaya daga cikin ƴan uwa da ake tare da su wato honorable bala isa da ke ungo sunusi Allah ya yi ma mahaifiyarsa rasuwa za a yi sallah a ɗan fodiyo ƙarfe ɗayan nan da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kanta ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta dukkan raguwan musulmi da suka rasu tun daga habila har zuwa yau ɗin nan Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah wannan balaraba ko eh, haka ne gaskiya ne ah, kuma malam balaraban mannas da ke nan gangare shi ma Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa a cikin wannan satin Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ka sa ya huta wannan kasar ta mu Allah madaukakin sarki ka zauna mana da ita lafiya wanda suke su ne matsalar kasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah kai mana maganin su dan kasar nan ta zauna lafiya wannan hali da muka shiga na jarabawa Allah ka sa muna daga cikin wanda za su ci wannan jarabawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu da mutuncinmu da kuma ainihin wato ƙasarmu Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma arhamna bil qur'ani waj'alhu lana imaman wa nuran wa hujjatan Allahumma wakkilna minhu ma nasina اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعل هدة لنا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين لله رب العالمين Michigan. Amin, amin,